Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 1931 da kuma 60 a matsakaicin zango. a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar. Za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da LOL FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a mu da warhaka da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu je yadda duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. An lalata wani babban ginin bene a birnin Gaza inda kamfanin dillancin labaran Associated Press ko kuma AP da kuma Al Jazeera suke a wani farmaki ta sama da Isra'ila ta kai jiya Asabar yayin da kazaman tashin hankali tsakanin Isra'ila da 'yan tawayen Falasɗinu da aka faro tun shekarar 2014 ke ci gaba. jiragen isra'ila ne suka kai farmaki kan gaza kana kungiyar 'yan tawayin hamas ta maida martani da harbin rokoki yayin da fadar tsakanin bangarorin biyu ke shiga dare na biyar wani ginin bene mai hawa goma sha biyu da ke dauke da gidajen kwana da wasu ofisoshi har da na kafafen yada labarai wani makami mai linzami na isra'ila ya rusa ginin bayan mai ginin ya amsa wani kashedi ta waya daga sojojin isra'ila sa'a guda kafin harin ma'aikatan kamfanin dillancin labaran ap da wasu da ke cikin ginin sun fice daga ciki amma al jazeera ta ci gaba da yada labarai yayin da farmaki ta saman ke rusa ginin a hali da ake ciki a jiya asabar shugaban amurka joe biden ya bayyana matukar damuwarsa ga firaministan isra'ila benjamin netanyahu game da tashin hankali a isra'ila da gaza yana mai faɗawa shugaban falasdino mahmud abbas cewa hamas ta daina harba rukoki shugaban ya riga ya tattauna da netanyahu a ranar laraba amma wannan ne karin farko da ya hira ta waya da shugaban na falasdino tun lokacin da ya ɗauki ragaban mulki a fadar white house a watan janairu Biden ya jaddada a Abbas cewa dole ne Hamas ta daina harba rokoki akan Isra'ila. Kana ya nanata wa Netanyahu cikakken goyon bayan sa ga cewa Isra'ila tana da 'yancin kare kanta daga waɗannan hare-hare daga ƙungiyar 'yan bindigan da wasu ƙungiyoyin ta'addanci ke yi a Gaza, a cewar wata sanarwa ta daban da hukumar zattarwar Amurka ta fitar. Shugaban ya kuma yi Allah wadai akan hare-hare babu kakkautawa akan birane da dama a faɗin Isra'ila a cewar sadarwar. tun da wannan sabon rikicin ya barke tsakanin kasar yahudawan da kungiyoyin falasdino a zirin gaza a ranar litinin sama da mutane 150 wanda galibi falasdinawa ne aka kashe biranen taifai da new taifai a taiwan suna kan matakin gargadi na uku wanda mataki ɗaya ne ya rage kafin dokar kulle ta fara aiki biyo bayan karuwar samun waɗanda suka kamu da cutar coronavirus har 180 sabbin kamuwa da cutar sun kawo yawan mutanen taiwan masu virus. zuwa kasa da biyar. matakin gargadi na ukun na bukatar tilasta saka takunkumin fuska tare da rage girman tarukan jama'a an yaba wa taiwan a matsayin wadda ta sami nasarar annobar saboda bata sami sabbin kamuwa da cutar a cikin watanni ma'aikatar kiwon lafiyar indiya ta faɗa a jiya asabar cewa an samu sabbin kamuwa da cutar har 326,98 waɗanda suka kamu da cutar covid-19 a cikin awanni 24 da suka gabata da kuma mutane 3,890 ne suka mutu sanadiyar coronavirus. Kasar Amurka ce kadai ta samu mafi yawan waɗanda suka kamu da coronavirus fiye da Indiya. A cewar cibiyar da ke bin diddigin coronavirus ta John Hopkins, amurka na da sabbin kamuwa da cutar miliyan 32,900 yayin da indiya ke da miliyan 24,300 jama'an kiwon lafiyar jama'a duk da haka sun yi imanin cewa ba dukkan masu cutar aka kirga a indiya ba cibiyar john hopkins ta ba da rahoton kididdigar waɗanda suka kamu da coronavirus a duniya da yawansu ya kai miliyan 161 da 927 da 626 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc dubban masu zanga-zanga sun yi tattaki a kan tituna a birane da dama a turai a jiya asabar da ma wasu sassa a faɗin duniya domin nuna goyon baya ga falasɗinawa a rikicinta da isra'ila a birnin paris 'yan sanda sun yi amfani da barkonin tsohuwa da ruwan zafi suka tarwatsa wani taron gangami na goyon bayan falasdinawan duk da haramci da hukumomi suka sanya domin jin tsoron samun wani sabon rikici a lokacin da ake fama da wannan kazamin tashin hankali tsakanin isra'ila da hamas ma'aikatar harkokin cikin gida ta ce kimanin mutane 2,500 zuwa 3,500 ne suka taru a unguwar babs mai yawan bakin haure a arewacin babban birnin alhali waɗanda suka shirya taron suna ikirarin mutum dubu biyar ne suka halarci taron da aka jibge jami'an tsaro da yawan su ya kai dubu hudu da ɗari biyu a ƙarshe kasar habasha ta kuma jinkirta babban zaɓen ta. bayan da wasu jami'un adawa suka ce ba za su shiga zaben ba kanin yakin da ake gwabzawa a yankin tigiri na kasar na nufin ba za a gudanar da zaɓe a wurin ba lamarin da ke kawo cikas ga yunkurin prime minister abiy ahmed na raba madafun iko shugaban hukumar zaben kasar birtukanin mideksa ya faɗa a wata ganawa a jiya asabar da wakilan jam'iyyun siyasa cewa za a dakatar da zaben ranar biyar ga watan yuni a kasar mafi yawan al'umma ta biyu a afirka yana mai nuni da cewa akwai buƙatar kammala buga takardun zaɓe da horar da jami'ai da kuma shirya bayanan zaɓen hukumar zaɓen ta ce za a jinkirta zaɓen zuwa makonni biyu ko kuma uku yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole Shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai mikido dole. Kasuwa. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole shirin da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Shirin namu na yau dai ya zagaya ne kasuwan abatuwa da ke karamar hukumar agege a jihar Legas. Ita dai wannan kasuwa ta abatuwa za a iya cewa ita ce mafi girma inda ake hada hada dabbobi da kuma yankawa a fadin tarayyar Najeriya. Wasu ma sun ce hadda nahiyar Afirka inda a birnin Legas kadai mai mutane kusan miliyan ashirin a duk rana ake yanka dabbobin da ake kaiwa kasuwanni daban-daban da ke fadin jihar. To da farko farko dai muna tare ne da ɗaya daga cikin shugabannin wannan kasuwa wanda kuma za ku ji sunansa daga bakinsa inda zai bamu tarihin wannan kasuwa da kuma abubuwan da ake sayarwa a ciki. jama'a salamu alaikum ni ne alhaji ado garba ciyaman na intanet buca buci kano tinki kowa a bashi na farko ina miƙa gaisuwa ta da shugabannin ƙasar najeriya na ji kuma ina gaida ainihin mutanenmu na abbatuwa bangaren fulani da bangaren mahauta muna mai shugabanni masu azarci farko wani kaza ta abbatuwa farko da a sati guda mota hudu ake sarkewa amma wani lokaci da ya zo aka taso a fafa ta dawo nan agege abbatuwa ake sauke mota kaman hamsin zan sake mota saba'in zuwa ɗari haka kai kuma ɗan abin da ya sauwaka saboda haka alhamdulillah zaman mu da muke a cikin abatu yanzu mun samu zaman lafiya eh farko jarumcin mu kasa dole ganye na abatu Allah ne ya kama abatu harkar saniya ce daga bangaren fulani zuwa bangaren masu kara da bangaren mahauta gaba ɗaya shanu wanda ya sa duk wanda gani saniya Allah ya sa mata albarka wanda mai sayanta zuwa mai sayarwa zuwa mai tokari zuwa mai fiɗa zuwa mai sara zuwa mai sayar da nama a cikin kasuwa mun samu lokacin yanzu muka samu lokacin da allah ya kama yanzu wanda muke ciki yanzu za ka yanka sa ko taba shi ma ba za ka yi me maka fiɗa daban me maka tokari daban me ma sara daban me kai ma nama kasuwa daban me sai ma nama ma kasuwa zaune kake daban yake saboda haka sai mu ce alhamdulillah mun gode allah da allah ya kawo wani lokaci saukin da allah ya kawo mana yanzu kuma na farko a fi bismillah cikin abubuwan mu muna so gwamnatin lagos ta duba kasuwancin da muke ta samu ido a kansa allah ya ɗauka mu jama'a mu su dawo dan jama'a da yawa sun bar abatuwa to ko akwai wasu nau'in dabbobi ne da ake kawo nan kasuwa akwai abubuwan da ake kawo kamar ana kawo mana awaki yanzu an kawo kaji an kawo agwagi ya kare tabaru aka zari babu abin da ba a kawa ainihin nan da abubuwan da ya shafi arewa kullum za mu yi shirikin kamar miliyan ɗari biyu a wannan kasuwa a kistawa da ka dai ainihin abubuwan da ake saiwa zuwa shan zuwan sun dake ke shiga ya fita insha Allah kuna da kaso cikin miliyan 200 insha Allah. To ko shugaba zai gaya mana yawan mutane da ke cin gajiyar wannan kasuwa ta abatuwa? Eh ita abatuwa ta zama ainihin jiha ba za a ce su ce ba. Don wai kowane ɗan su a cikin abatuwa nan. daga ainihin bahaushe zuwa fulani zuwa berabe zuwa inyamuri zuwa kare kare zuwa bare bare zuwa shosho muna da su da duk wani yare da shi a cikin abatuwa saboda haka aiki ya sa za a sai a ce miliyoyi ba dai a ce dubu kaza mun sai da ce miliyan kaza a cikin abatuwa jama'a kenan ni ina iya sa wani ce sai miliyan kamar mutum mutum miliyan biyar a cikin abatuwa. to sanin kowa ne dai idan aka ce kasuwa ba za a rasa kasuwa da 'yan rigingimu nan da can ba to wani mataki shugabanni ke dauka na magance irin 'yanar rigingimu idan ya taso tsakanin mai sai da sayarwa alhamdulillah mun ajiye ainihin kwamati muka ajiye dattawa masu adalci masu ta abubuwa a cikin kasuwan wanda abin da zai ka ga gwamnati ma sai ta abin Allah ya gyara ma za a gyara kan ji sa kan ga gwamnati ma an gyara abin kan hukuma a jere ko soja ko dan sanda in Allah da mai sulhun abin a gida an ga abu ya kai karfin mu ne to shi mu kai ga hukuma amma dai in Allah da abu ne karfin ba za mu tsaya mu ta abin a gida mu ni bakin zare na barko ina za mu sa roƙon Allah Allah ya taimaka mana Allah ya dawo mana jama'a da suka tafi su dawo mana ninkin ba ninkin su da dawo mana su na biyu kuma zaka wani kasuwanci mu Allah sa mana albarka cikin al'amarin na uku kuma ina roƙon Allah da jama'a mu gaba ɗaya mu tare da addu'a ta addu'a ta kowa mu ne ce da muka tare da addu'a muka sa gaba Allah zai mana maganin abu. amma na farko ina roƙon allah ya zauna da mu lafiya ko za mu zama lafiya a mun yi rashi alai umar ma allah ya gafarta masa lokacin da yana damu da zai kawai ba mu shawara ya za a yi ya za a yi to duk da haka dai akwai da ba a rasa domin an ce na allah baya karewa amma shi muna yin addu'a allah can tafi nan ala kula hali in mun zauna sai mun tana kuma sai an masa addu'a akan an aure da suke tasowa dai ta zai sita abu ya ce wani kai ka yi haƙuri ko a zauna kowa lafiya zaman lafiya ba abin da ya fi shi daɗi duk abin za mu samu lafiya shirme ne amma Allah ta ke mu samu zaman lafiya ko za mu samu abin Allah samu sai barka zaman kowa lafiya to a waje ɗaya kuma ga wani daga cikin masu hada-hada a wannan kasuwa shi ma zai bayyana sunansa da kuma abin da ake a wannan kasuwa zakar yawo alhaji ado abin da muke ta mayan shanu ce kuma abubuwa da yawa wa'anda suke mawata ba jin daɗin da suke ko ba ka amma kuma mawata da yawa suna yawan kuka akan abubuwan wasu ba sa jin daɗi wasu kuma ga da mai da harkar bawa haka take sai dai hakuri su aikin saniyar haka da sauransu ba sa jin jituwa a kanta sosai haka saboda matsaloli wa'ansu an san komai wani abu wani a cikin al'amuran ko ba haka ba to kowa dai ya ji an yi batun dabbobi ya san cewa ana kawo dabbobin nan ne daga arewacin najeriya wasu ma an ce har daga kasashen ƙetare kuma ba za a taba kawo sun ba sai an yi amfani da hanyoyin sufuri to ina tare da daya daga cikin shugabannin masu bangaren sufuri na dabbobi daga arewa zuwa nan lagos inda ake kawo wannan dabbobi kuma zai gabatar da sunansa da kuma ayyukan da wannan kamfani nasu yake yi na samar da dabbobi a wannan kasuwa ta abatuwa sunana alhaji sa'adu yusuf dan dare gulma ni mutumin kebi ne ni ne manajan darakta na wannan kamfanin mai kula da zirga-zirga kawo shanu a nan yammacin najeriya wato lagos ina da ciyaman sunan shi alhaji haya da bi mutumin jigawa ne sai ga kamfanin mu daga cikin abato wanda ministry of agri ta lagos state ta bamu shine kula da shigowar shanu da ake kawo daga sassa daban-daban na kasar najeriya da kuma afirka a samu tabbacin cewa an kawo su kuma an sauke su lahiya da kuma an sama ma masu motocin da suke zuwa da shanun nan wurin da za su faka motocinsu su wanke su share to kamar da aka sani dai kwanakin baya kuma ce har yanzu akwai matakai da gwamnatocin jihohi ke dauka game alaka da cutar nan ta corona na rage zirga-zirga da kuma killace mutane koya wannan lamari ya shafi 'yan kasuwan ah, abatuwa eh gaskiya an samu ragi kusan kashi arba'in ko hamsin cikin ɗari wanda wasu mutane suna gudun tahowa saboda cutar da aka ce akwai wasu kuma suna gudun taho shigowa mawa especially eh, eh, sai ce kamar mu irin su Nijar, Chadi da Kamaru suna gudun tahowa saboda exchange rate da aka samu faduwarsa. wanda 'yan ka kaya daga can ka zo nan ka canza shi zuwa naira za ka sake canza zuwa saifa to za ka faɗi to ya sa mahi yawan kasashen makwabta ƙetare sun daina shigowa ba kamar da ba duk matakin da kasar lagos jihar lagos ta sanya akan cutar corona gaskiya mutanen mu sun ba da goyon baya ɗari bisa ɗari akan bin wannan ka'idodin sai dai ba a kasara ba akwai za ka samu waɗansu waɗansu suke baƙi ne da shigowa garin don yadda cutar corona ta yi tasiri a lagos da sauran sassan najeriya ba ta yi tasiri a jihohin arewa ba wanda yake mutanen da suke harkokin yau da kullum masu shigowa da fita nan suna kawowa wasu inda suke hitowa ma ba su da waɗannan dokokin wanda koda suna da su to ba su yi ƙarfi irin na lagos amma daga gate ɗinmu mun kafa waɗannan dokokin kuma mutane sun bi su ba samu matsala ba. To masu sauraro a nan ne shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin sauran 'yan kasuwa da kuka ji muryoyinsu da kuma dokacin masu saye da sayarwa a wannan kasuwa ta abatuwa da ke karamar hukuma agege da ke birnin Legas naku a Bangida ke cewa a huta lafiya sai wani makon. a har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc ga nasihar lahadi jihar you. a cikin shirinmu na nasihar lahadi a yau za mu karanta littafin yohana sura takwas aya talatin da biyu yohana sura takwas aya talatin da biyu na cewa za ku san gaskiya gaskiya kuwa za ta yadda zuku yau duniya da muke ciki tana cike da karya, cike da yaudara cike da tsegumi cike da mugunta a matsayin mu yayan Allah abin Allah yake bukata a gare mu shine mu zama mutane masu sanin gaskiya mu aikata gaskiya mu fada gaskiya mu kimanta gaskiya mu koyi bayan gaskiya mu darajanta gaskiya domin gaskiya ne kadai za ta yantar da mu inda ake samun karya karya kan kawo damuwa da bakin ciki inda ake samun yaudara yaudara takan kawo koma baya da kuma rashin jituwa amma idan mutane za su yi wa gaskiya suna fadawa juna gaskiya suna kaunaci juna cikin gaskiya suna taimakawa juna cikin gaskiya suna aikata gaskiya cikin duk abin da ya shafi rayuwa ya ce wannan gaskiya za ta yi mu fata na da addu'a na shine a wannan mako jama'ar Allah a duk inda suke za su rungume gaskiya su faɗa gaskiya su aikata gaskiya domin gaskiya ta yadda Allah muna roƙonka ka taimake mu don mu za mutane masu faɗin gaskiya masu aikata gaskiya masu nuna gaskiya masu kare gaskiya masu goyon bayan gaskiya ka raba mu da halin yaudara da ƙarya domin rayuwar mu ta zama rayuwa mai daɗi ka kuma yadda mu daga duk shiri na shaidan albarkacin sunan yesu kristi mai ceton mu amin Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan rigakafi. Babu <laughs> Then cewa hukumar lafiya ta duniya ta ware ranar 24 zuwa 30 ga watan afrilu na kowace shekara a matsayin satin rigakafi na duniya an ware ranakun ne ko kuma satin ne don karfafa wa mutane gwiwa game da allurar rigakafi don kariya daga cutuka bincike ya nuna cewa rigakafi kan kare miliyoyin mutane daga kamuwa da cutuka a kowace shekara kuma shine matakin farko da ke kare yaduwar cutuka a tsakanin al'umma al'umma. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki a shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Na sauraron barka da wannan lokaci. To likita masu sauraron mu za su so masu ji ƙarin bayani akan wato rigakafi. Rigakafi wata hanya ce da ake bi yadda za a sa jikin ɗan adam ya samu kamar a ce wata masaniya kan kwayoyin cututtuka yadda ko da nan gaba zai haɗu da wannan kwayoyin cututtuka sai jikin ya rufe jikin ta yaƙi wannan cuta kuma ana yin shi ta hanya da dama akwai rigakafin da ana iya ɗaukar ita kwayar cutar ce abin da ke kawo cutar sai a kashe ta sai a sa ta a cikin jikin mutum sai kasance cewa ba za ta yi mutum illa ba amma jikin mutum zai gane ta nan gaba kuma idan ya haɗu da irin wannan kwayar cutar ko da mai ran kenan wanda za ta iya kawo ciwo sai da rufuwar jikin shi ta fito da sinadaran da za su yaƙi cutar kafin cutar ta samu shiga ta yi illa cikin jikin mutum akwai wanda kuma wani bangare ne na kwayar cutar ake ɗauka sai a sa shi a jikin mutum sai ya kawo irin wannan abin da ake bukata sannan kuma akwai bangaren wanda shi kuma da a dakin bincike ake ɗauka sai a duba a haɗa sinadarin da ya yi kama da wacan kwayar cuta sai a shi a jikin ɗan adam sai jikin ɗan adam ya saki sinadarai wanda za su zama kariya idan ya haɗu da wannan kwayar cuta sai kuma na baya bayan nan da aka yi na kimiyya wato ta irin kamar misali a corona da ake ce yadda ake ta hanyar wato genetic ta da ake a turanci. Na'am, to likita menene ma mahimmancin yin rigakafi? Kamar yadda aka ce rigakafi ya ce magani, to mahimmancin shi kenan ya kasance idan kwayar cuta ta zo ta samu ta shiga cikin dan adam ya kasance ba sabon abu bane jikin dan adam din zai fito da sinadaran da za su yaki cutar nan cikin kankanin lokaci ko ya hana ta yin tasiri kwata-kwata ko kuma ya rage mata tasiri matuka a jikin ɗan adam nan. Shin kamar wasu cututtuka ne ake iya yin rigakafin su? To cututtukan suna da yawa. za mu ba da misali waɗanda mu a nan mu kamar a Najeriya misali ake yi. Inda akwai waɗanda ake yi tun daga haihuwar yaro bayan an haife shi ana yin rigakafi na farko da ake bayarwa na cutar tarin fuka da kuma na shan inna da kuma na kwayar hepatitis wato abin da ke kawo ciwon hanta wannan su ne abin da ke fara bayarwa bayan haihuwa sannan bayan kamar sati hudu da abin da ya kama aka akwai wasu kwayoyin cutar irin misali masu kawo gudawa wato irin su rota virus akwai irin su sarki haƙora su shan innafin su tarin tarin shika wato wofin kom to da dai abubuwa da dama irin su yellow fever sai kwanan nan kuma ga shi ana maganar malaria da sauransu akwai waɗanda aka yi amfani da su can a baya kamar ciwon adana wanda yanzu wanda ka gani da alamun ya taɓa ciwon adana akalla ya haura shekara hamsin saboda ba a samun ta yanzu an yaƙe ta kuma yakin na an samu nasarar shi ne ta allurar rigakafin. Ko me yasa aka ware waɗannan ranakun har aka ware su don kawai a ce wannan rana ranar rigakafi ne na duniya? Eh, abu ne mai mahimmanci saboda a wayar da kan al'umma ta duniya akan irin gudunmawar da rigakafin nan ta bayar a da da kuma take bayarwa a yanzu. da kuma ake ganin abin da nan gaba rigakafi zai bayar a wurin harkar gudanar da harkokin lafiya kamar ɗaje da na ba da misali ba za a manta cewar ta hanyar rigakafi allah ya taimaka an kau da cutar agana ba wato smallpox kenan da turanci sannan kuma duk wanda ya san misali cututtuka irin su kyanda wanda wasu wani bangaren na najeriya misali ake kiranta sharatuwa da sauransu bakon dauro da A wanda ya san ta yadda da ciki wannan yake kamar shekara 20 zuwa talatin baya cuta ce mai tsananin gaske amma yanzu an samu saukinta ko da yaro ya samu cutar nan yanzu da wahala ka ga an samu irin waccan matsananciyar cuta saboda haka abu ne na faɗakar da mutane irin gudunmawar da alluran rigakafin nan suka bayar a da da kuma suke bayarwa a yanzu da kuma abin da ake hanyar za su iya bayarwa a nan gaba sai kasance kenan an yi wa al'umma hoɓasa na ganin cewar wannan alluran rigakafi da ake yi sun samu karbuwa sannan kuma mahukunta ba da karfin gwiwa wajen ba da abin da kamata na yin bincike da tabbatar da cewa an samu rigakafi na wasu cututtuka da dama. To idan dai har za a iya rigakafin cututtuka me yasa ma kowace cuta ba za a mata rigakafi ba ta a daina ciwo? To akwai abubuwa da dama da ake lura kafin misali yin allurar rigakafin cuta. Na ɗaya ana duba ita cutar nan menene tasirinta akan ɗan adam. rayuwar shi cuta ce da za ta iya kita cuta ce da za ta iya lalata wata koda ko wani bangare wato barazanar ta ga dan adam ke barazanar ta ga dan adam sannan kuma yawan ta ga al'umma sannan kuma ta yaya ake yada ta saboda akwai cututtukan da kin ga ai ba za ana ɗaukar su ta ƙwayoyin cuta ba ne misali irin waɗannan kin ga kenan ba maganar ake rigakafi misali amma waɗanda aka ga cewar suna da tasiri a al'umma sosai kuma masu yaduwa ne cikin al'umma sun ga kenan su ne za a iya zuba sa karfi da ƙarfe wurin samun yadda za a yi allurar rigakafin nan a hana yaduwarsu cikin al'umma kuma a rage tasirinsu a kanmu. rayuwa ɗan adam gaba ɗaya. Na to likita idan muka dawo nan gida ma Najeriya za ka ga mutane kan gujewa karɓar rigakafi wani kira za ka yi wa jama'a game da haka? Akwai dalilai da yasa da mutane ke gujewa karɓar alluran rigakafin nan idan har Allah ya sa har kakkace misali wurin gudanar da alluran rigakafin kuma kana hira da mutane za ka ga maganganu ne da yawa amma abin mafi tasiri shine ah, rashin yadda akwai matukar rashin yadda tsakanin ah, masu shugabanci da waɗanda ake shugabanta ba zan manta ba lokacin da muna yara ai kawai mutum ɗaya za a sa ya zaga da ya ke sarki ya gaishe ku ya kuma ya gaishe ku duk mai ɗaya kawo shi za a mai allurar rigakafi a wannan lokaci ba wani wanda yake da wani tababa da an yi za ka ga iyaye duk suna kai ne. 'ya'yansu ana musu saboda a wannan lokacin akwai yadda da girmama a tsakanin waɗanda ake mulka da masu mulki wannan yana daga cikin gaskiya babban matsalar da aka samu da ya sa yau babu yadda har waɗanda ake mulka suna ganin cewar masu mulkin su za su iya sai da su za su iya sa a basu abin da zai iya cutar da su sannan abu na biyu da buƙatar a ce kamar ƙasashe irin namu da yawan mu a ce mu ma za mu iya wa kan waɗannan allurai inda ba sai an shigo da su daga wasu wurare ba kalla ce muna da wasu da za mu iya wa kan to idan mu muke yi kinga zai ɗan rage zargi da ake samu sannan kuma akwai abubuwan da ake a baya wanda ya kawo fatanci a harkar lafiya to wannan yana daga cikin shi ma abin da sa ake dan samun matsaloli wurin yadda da allurar rigakafin saboda ka abubuwa ne da dama da sa ake samu wannan amma dai wannan ba zai eh, kauce magana ta gaskiya cewar alluran nan suna da tarihi da ake bukata ba wanda suke taimaka wurin yakar cututtuka da kuma samun saukin cututtukan nan da ake yi ba. Ta masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar muke mana fatan mu kasance lafiya. A tana cewa rigakafi ya fi magani. Mu huta lafiya. Masu sauraro baki daya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.